An samu wasu miskiloli a wasu yankunan wajen zaben na farko na shugaban kasa na Mali duk da matakan da aka ɗauka. Ƙarin bayani a cikin labarin. 31 ga watan Yuli rana ce da aka keɓewa al'umma na kasassu a yau Nijar ta gudanar da bikin cikon shekara. Ƙarin bayani a cikin labarin. sai kuma rahoton namu na musamman da ya ɗauko eh, ragowar ƙarfin ayyukan linivert Firaministan ƙasar Mali ya bayyana cewa kimanin jami'an tsaro dubu talatin ne aka sa a duk faɗin ƙasa a ranar Lahadin da ya gabata don gudanar da zaɓen ƙasa na farko a cikin kwanciyar hankali. Duk da haka an samu wasu miskila a cikin yankuna da dama inda al'umma da dama ne ba su samu suka yi zaɓe ba. Ƙarin bayani a rahoton da Fatima tagula ta Istidiyo Tamani ta aiko da Gungu Muhammad Dantani ya fasara. A cikin yankin Kidal a tsakiyar wuni, halbin Badujala da dama suka fada bisa sansanin harabar Minisma a Egelot ba tare da haddasa rashin rayuwa ba. An soke zaben da aka yi a Alafiya, kwamin mai kumshe da mutum dubu goma sha shida a gabashin Tombuktu biyo bayan wasu mutane dauke da makamai inda suka toye akwatunan zaɓe. A cikin barikin Gurma Raus yankin Tombuktu ba a gudanar da zaɓe ba cikin kwamin ɗin Inadiya Tafan da da Haribomo karkarun da ke hannun 'yan tsagerar jihadi. Har wa yau a cikin barikin guda kayan rumfar zaɓe mai lamba goma sha bakwai wasu mutane ɗauke da makamai suka yi wa Tarabus a jajibir ɗin zaɓen. Malaman gudanar da zaɓen sun koma harabar barikin hannu sake. Garuruwan su ne Bangel, Nana, Bakoma, Alado Kura, Waikungu da Doya Hausa. a cikin garin zinzin kilomita goma sha biyar da gundam akwatunan zaɓe na rumfunan daga hanizan da kalguya wasu mutane ɗauke da makamai bisa moto suka yi awon gaba da su garuruwa da dama na tsakiyar ƙasar hari da ban tsoro sun bayyana a gandamiya ba a yi zaɓe ba kilomita arba'in da biyar da duwantza inda mutane ɗauke da makamai suka faɗawa malaman gudanar da zaɓen a ranar a cikin barikin yaworu hargitsi ya taɓa tabarbara zaben a kwamitin Indojira da sa ruhunan zaɓe da dama aka rufe a karfe uku na marece a sabilin ban tsoro na 'yan ta'adda. A Deboy ba a yi zaɓe ba, kayan aiki na rumfar zaɓe ta Sar Habe an toye su, Malaman an yi awon gaba da su daga baya aka sake su. A cewar wata sanarwa ta ministan hukumar ƙasa cikin rumfunan zaɓe dubu hudu da ɗari shida talatin da biyu fiye da rumfunan zaɓe ɗari shida ne zaɓen bai gudana ba a dalilin hari da makami da wasu halaye na musgunawa. A yau talatin ga watan Yuli kasar Nijar ta gudanar da bikin ranar al'umma na kasassu na ƙasa. A albarkacin wannan ranar abokan aikinmu ya tattauna da shugaban kungiyar al'umma na kasassu na ƙasar Nijar ta waya bisa kan kason alkawalinsu da aka ɗoka musu. A faɗar Nuhu Umaru wannan dokar ta ɗaya ta biyu ga watan Maris na shekarar 1993 ba ta fara tasiri ba a ofishin aikin dindindin. Gungu Muhammad Dantani ya fasarce bayanan nasa. Ta fuskar gwamnati mun samu wasu 'yan matsaloli can da da 'yan watanni shida mun samu haɗuwa ta muhawara tare da ministan kwadago da ta jona mu da manyan ma'aikatan harabarta. To tun wannan lokaci muka samu muka kawo daidaito ga matsalolin sashen ma'aikatu masu zaman kansu mun gudanar da taron shawara akan wannan magana. Akwai alkawulan da aka ɗauka sakamakon kaɗan ne aka samu ga ɗaukar ma'aikata da ke cikin halin ƙasa cikin ma'aikatu masu zaman kansu. Akwai kamfunan da suka yi ɗaukar sai dai kason na ƙasa kwarai ga alƙawalin da suka ɗauka. Idan ana son a yi kokowa da lamarin barace-barace to ba wata mafita sai a yi buɗi ga samun aikin yi ga masu halin nakasa. Bayan ɗaukar masu nakasa a ma'aikatun gwamnati muna buƙatar gwamnati ya buɗa hanyar da kayan da masu nakasa suke ƙerawa su samu shigar sayarwa. Ta fuskar kamfuna masu zaman kansu kuma alƙawalin da suka ɗauka muna kira da su cika alƙawalin. ranar da aka keɓewa al'umma na kasussu kenan 31 ga watan Yuli. Idan ba ku manta ba ɗaya eh, daga biyu zuwa takwas ga watan Yuli aka gudanar da shari'ar 'yan Boko Haram a jihar Difa inda kotu ta wanke wa'anda ba su da laihi kuma ta ta yi ƙoƙarin sa su a cikin iyalansu ko yaya suke gudanar da rayuwarsu a yanzu ga amsar da ɗaya daga cikinsu ya ba wa abokin aikinmu lawan bukar. gaskiya fi sabillahi mu da al'umma mu da matsalan komi don saboda mu a lokacin da mutane suka zarge mu ko kuma aka zarge mu aka kai mu can ma mutane da yawa za su ce wai wane wannan me ya hada shi da abu kazan na har za a kama shi mun je gwamnati ta yi bincike ta gani mu da laihi mun zo kuma muna nan tare da yan uwanmu na gari irin na da muna nan muna mu'amala mu mu da matsalan komi tsakanin mu mu abin da muke fata Allah ya kawo mana kwanciyar hankali a cikin ƙasar mu Nijar gaba daya balle ma a cikin jihar mu mu ta difa a sake yin harkoki irin na da za ka tafi daga nan har mai maiduguri babu wani matsalan komi za ka ta yi har cikin tafkin cadi babu matsalan komi shi muke fata a kullum allah ya taimaka mana kuma a kullum abin da muke roƙon allah kenan bayan sakin da aka yi wa zargi da ake wa 'yan zargin eh, 'yan boko haram suna fuskantar matsaloli komawa cikin jama'a dalilin kafa wani kwamitin da zai wayar da kan al'umma da kuma su karɓe su abba gabatela ɗaya daga cikin mambobin kwamitin a lokacin da ya hira da abokin aikinmu lawan bukar. Eh, wasu mutane yanzu in ya shiga kansu wasu ba zai shiga kansu ba dan mutane an kai shi ne mai ba duka bane boko haram wani yana dauke da mai shiga nan guda yana ta wani yana dauke da takin shi buhu guda ko rabin buhu an kama shi an kashe mafi yawa ma wayan da ake libere su ne kenan wayan nan yaran mu ne diyan mu ne mutane su kwantar da hankalin su gwamnati abin da yana yi in ka gani ya saki mutum mutum wana dosiye kin shi vit ne in ma an yi kuskure an saki boko haram din rashin shaida ne don an gayyaci mutane karban su da al'umma wannan normal man shine da fari da ya kamata gwamnati ya sa a waye kan mutane sannan su zo to an yi tahiya ne kawai sai sai shi ya tambaye a yi shari'a a kasan difa mun yi foro na kwana biyar a maini kowane komin suke ce ya yi dubara a yi kokari a fita a waye ma mutane kai mutanen da suke zuwa ba duka ba ne masu laihi akwai maras laihi masu laihi an yi shari'a su kuma an maida su an tahi da su ne Ƙungiyar Rejiya ta gudanar da wani taron ƙarin ilimi a safiyar yau zuwa ga 'yan jarida ashirin taron da zai kwashe kwanaki biyu da ya haɗa 'yan jarida na jihar Tilaberi da Tawa da Yamai. Usman Ɗanbaji shugaban ƙungiyar Rejiya ya ma abokin aikinmu Habibu Garba ƙarin bayani. in muka ɗauka cikin kundin tsarin kasar mu wannan inci ne wanda constitution ɗin mu ta yarda da shi shafi na goma sha biyu cewa gwamnati yana da haƙƙin ya ba ma duk ɗan Nijar dataccen ruwa na sha da muhalli mai kyau akwai wata politika da ake cema prozea wadda ta daidai da wannan tsari na duniya gabaki ɗaya. gurin wannan na zuwa talatin. tun lokacin da aka fara shi yau shekara uku a halin yanzu tahiyar da ake yi to gaskiya kwalliya ba eh, ta biyan kuɗin sabulu saboda ba ɗau matakai ba niyyar da an ka ɗauka da irin aikin da ake gaskiya ba zai sa ba a cimma wannan gurin kaga 'yan jarida su ne idan al'umma su ne kunnen al'umma ko ina suna iya shiga lungu da sako don su jiyo su gano abubuwan da ke gudana kenan inda za a ja galgadi a ce ma gwamnati da wani duk wanda yake taimakawa e tafiyar da ake ta yi kyau ko ba ta yi kyau ba kenan don a gyara zama a sanya za a yi don a cimma wannan guri gabaki ɗaya. kun saurari abdulmajid mutari kenan kashi talatin cikin ɗari ake a halin yanzu dangance da ayyukan zandar sabuwa a cikin tsarin gwamnatin niger na gudanar da sallolin albarkacin zagayowar kasancewar kasar e, niger jamhuriya satom da ke kula da yin aikin hanyoyi da kuma hanyoyin jiragen sama na da matsaloli kamar yadda fal injai shugaban ayyukan ya bayyana ma abokin aikinmu ali keita a cikin fasarar da gungu Muhammad Dantsani ya yi. Girkin na'urorin aikin gaba ɗaya kaf muna bisa kashi ɗari bisa ɗari. Za a tono tsakuwar da ake ginin hanyoyin tuni ana gudanar da ayyukan nata. Yau sati guda da muka soma tattara tsakuwar. Abin da ya shafi wurin ayyukan ginin muna da kashi talatin bisa ɗari. Amma cikin birnin zandar zirga-zirga ta yi yawa kai da kawowar ba tsinkewa. Akwai wuya a yi aiki cikin wannan cunkoso. Muna tsammanin al'ummar za ta taimaka muna su fahimce mu mu don su dinga bin hanyoyin ratse da muka buɗa bisa hanya mai lakanin rdvn mai zuwa wajen turbin a can gaba kun ga akwai duwatsu da yawa mun yi neman mafita da dama sai dai har yanzu da saura kuma wannan kalubalen shine babbar matsalar da ke akwai ga zartar da wannan aiki mun nazarci aikata tarwatsa duwatsun za mu yi yanda ba zai tarwatsa da za ta baje ko ina kenan akwai buƙatar wayar da kai Wasu mata guda uku ne suka riga mu gidan gaskiya sanadiyar nitsayarsu cikin ruwa a ranar Subdu da ta gabata a garin murya jihar Zandar. Wasu mata biyu kuma suka tsira da ransu bayan sun samu ceto daga 'yan kwana-kwana. Mun la mai garin Jibiri a cikin gundumar murya ya mana ƙarin bayani a wajen sai dai an tambayi yan uwansu wanda suka taho da su tare shine kuma in suka ce a'a babu saura dama su haka ne kuma shikenan mun tabbatar lalle ruwan dai mu dai bamu taɓa ganin kamanya wannan wanda ya zo gaba ɗaya a wannan mahuta ya yi ɓanna kamar irin wannan sai wannan kara ba a taɓa ba ruwan da ya zo da ya ci mutum a wannan mahuci sai a wannan kara ruwa ne na sama da ake yi kuma can inda suka tsare shi ya riga ya yi yawa kenan in suka buɗe dole ne ruwa ya taho da yawa shine dai muhassadin zawal wannan ruwa kuma ya haka su kuma baƙi ne sun zo su su yi tambaya ba akan rashin sani da suka zo sai suka abu matakan da za mu ɗauka su masu gari wanda suke kusa da bakin ruwa ku gaya musu idan ruwa zo irin wannan ku rika kula da baƙi yaƙi kar su shigo kar su shigo in dai ba da wanda yake gwanin ruwa ba wanda zai hudda su bisa fina-finai biyar biyu ne suka samu eh, sa'ar zuwa gasar nan da za a gudanar a garin a kasar Cote d'Ivoire wadda ake kira Club Ivoire mai yaki Tahiru ya nuna rashin sha'awar matasa ga wasan kwaikwayo ga fasarar da mutari Muhammadu ya yi. Abin da ya bambanta da sauran shekaru waɗanda suka samu tukuci su biyu ne. Akwai Ramatu Dulla wadda waɗanda suke kallo suka fi sani da Waiboronya da kuma fim ɗin Linda Diata da ita ma ta shiga a cikin labarun kirkira. Ƙa'idodin gasar Club iwar su ne ƙayyade tsawon fim ɗin kayyar zarce minti goma sha uku. Ina iya cewa ba mu samu yawan 'yan takara ba a wannan shekara. Filim ɗaya ne na kwatance da kuma takaitattun fina-finai cewa da dokimantar hudu. Alhali a baya ƙa'idaddun fina-finai su ne suka fi mamayewa a gasar. Sai kuma rahoton namu na musamman da ya karkato ga ayyukan Lenyevert. magatakardan biron linyvert ya bayyana cewa ayyukan gunnan na rage karfi kimanin itace dubu ɗaya ne ke a su a shekarar 2017 tun wasu lokutan gunnan na fuskantar matsaloli kuɗi da ke tsaida wannan ayyukan nasu sa'una inusa magatakardan linyvert ya yi ƙarin bayani a lokacin da suka yi hira da abokin aikinmu Shama'a suna yin ƙorafi akai-akai dangance da wata badakala da suka bankaɗo. Wannan ma'aikatar an kafa ta ne da zumar baiwa 'yan ƙasa bankaɗo waɗansu al'amura na almundahana, kuma su shigar da ƙara a game da abin da suke gani bai kamata ba. Wannan layin lambobin kiransa shine sifili takwas goma sha ɗaya goma sha ɗaya, kuma kiran kyauta ne. Shama'a suna kira domin fallasa wani labari. A wani karo sukan rubuto muna wasiƙa ta aike ko kuma su zo da kansu su ajiye a game da waɗansu ƙorafe-ƙorafe nasu. Mu kuma koyaushe mukan yi bincike na tabbatar da ƙorafin in gaskiya ne ko kuma ba gaskiya ba ne. Akwai wani kwamiti da za mu ɗora wanda da zaran wani abu ya faru za su halarci wajen domin tattaro bayanai domin mika su inda ya kamata. An san layin kiran mu sai dai jama'a suna ganin akwai ɗan tsaiko wajen gudanar da binciken waɗannan takardun abin da ya sanya jama'a suka yi ɗan sanya. Sai dai a baya koyaushe akwai sanarwa da take fitowa a cikin jaridu waɗanda suke tunatar da lambobin kiranmu. To amma duka da haka ko yanzu dai mun samu kira da suka kai dubu goma sha ɗaya. A cikin kiraye-kirayen da ake yi sai mun bincika abin da yake na gaskiya da abin da ba na gaskiya ba. A wani karo jama'a suna sa abin cikin juna ne tsakanin tsawon layi da kuma waɗansu ma'aikatu da ke yaƙi da cin hanci da rashawa. Tsawon layi yana kula ne da abin da ya shafi shari'a inda ya ƙumshi duka waɗansu masu ruwa da tsaki a fannin shari'a har da ofishin ministan shari'a. A cikin kiraye-kiraye dubu goma sha ɗaya da muka samu banda jimillar su a kai, amma mafi yawan su mun gudanar da rangadi kuma wasu. Fassarar labarin namu na musamman kenan.